assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ne na ku abu ahmad yau ma na zo muku da wani sabon bidiyo wanda ke tafe da magana akan abin da ya shafi kasuwanci eh, yadda mutum zai ƙoƙarin ya tarbiyyantar da yaransa tun yana ɗan karami ya fara kasuwanci kafin ya girma ya je ya shiga layin tsawon 'yan shaye-shaye dalilin da ya sa yau nake tafa da wannan jawabi shine kasancewar yadda al'ummanmu ko ku mujtama ɗinmu yadda ta ƙoƙari take so ta lalace za ka dinga ganin yara 'yan ƙanana ƙasa da shekara sha biyar sha hudu ka ga yara suna shaye-shaye suna shan wiwi ko duk wani kayan maye da ka sani wannan yara suna sha me ya jawo wannan akwai sakaci na iyaye ko kuma rashin lura ko ko rashin damuwa da harkan yara wallahu ya'lam ko haka dai ban sani ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya baka yaro tarbiyyansa da komi na shi ya rattabu akan ka kai mahaifinsa ya zama wajibi ya zama lazim a gare ka da kai kokari ka ka bashi tarbiyya daidai gurgudu ba ka bar mahaifiya ko ko uwa ita kaɗai ce mai lura da harkan ka ba wannan ba haka ba ne lallai irin wannan sakaci yake sababa ka ga yara sun koma suna bin ƙarƙashin gada ko ko wurin bakin rafi ko idane suna harkan shaye-shaye daga ganin waɗansu abokanansu suna yi su ma sai su fara gani saboda suna sunnal murahaka wannan kuma shine akhtar waqtin a wurin yara mafi haɗarin lokaci a wurin yara kenan shine lokacin da suke sunnal murahaka abin da yake tsakanin shekara sha uku zuwa sha wannan shekaru shekaru ne na ban tsoro sosai kuma irin waɗannan shekarun yara suke lalacewa maza ko mata to ya za ka yi a matsayinka na uba ka kokari ka sa yaranka akan tarbiyya ko ko ka sa shi akan harkan sana'a wanda zai zama na ta wannan harka zai kokari ya kiyaye mutuncin sai kiyaye mutuncin kai eh, kai gidanku da koko zuri'anku ga baki daya na farko iyaye lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya azurta ka da yaro kai kokari bayan ka shi a makaranta na boko da yake zuwa kuma ka tabbatar na zuwa makarantar islamiyya sa'annan in ya dawo gida kana duba mai aka karanta da shi a makaranta kana lura yau an karanta maka kaza gobe an karanta maka kaza kana mai tishin karatu ba haƙƙin malamai ba ne kaɗai su za su karanta maka da yaya awa nawa ke da shi kwata-kwata na karantar da yara in ka lura malaman irin boko gaba ɗaya su suka kwashe ma lokutan yara ga baki ɗaya wani yaro zai tafi makaranta tun safe ba zai dawo ba sai karfe biyu karfe uku za a ce to zai je kuma islamiyya da yamma bai wani huta na zo a gari ba an kai shi islamiyya ya je islamiyya sai bacci yake a gurin baya da za a samu wani tarbiyya na zo a gari da sauransu so dalle dole ne a gurin ku iyaye ku dinga lura kana kallon me ake mayar ka kai ma kana bashi karatu da kanka so bayan kaya haka ka kana lura da shi mahaifiyar shi shi tana lura da shi familin ka ana lura da shi har Allah ta'ala ya kai musta wanda zai kai girma a ce an aure da shi ko an wannan ɗin duk da an aure da shi ma wa'insu ana ci gaba da lura da yara ga baki ɗaya ba haka ake sakin mutum ba ga baki ɗaya sai an ga ya kai mustawan girma kafin a bar yaro abu ne mai kunya sosai a ce yau ga ɗanka ka bar shi ya kuma bai da wani aiki sai harkan shaye-shaye harkan sace-sace kayan kayan yara duk Allah ya baka yaro ba ka ce ka cire hannunka gaba ɗaya a hannunsa ba wai ya fi ƙarfinka ko kuma sai ka yi ƙoƙari Allah ya ce ku ƙoƙari ku dage ku tarbiyyantar da su man jadda waje da wani dage na ta yi na ta yi zai samu in ka dage kana tarbiyyantar da ka Allah ta'ala zai datar da kai za ga Allah kai mustawan da kake so ya kai amma ba za a kyale yaro haka kawai ba ya je ta yin abin da yake yi ba baka san suwaye abokanansa ba baka san da suwaye yake mu'amala ba baka san ina yake tafiya yake dawa ba Ba ka lura karfe nawa yake dawa gida ya zo ya zauna ko ko karfe wannan ba daidai bane a gurin um, mutane yana da kyau ba zan ce wai ko 'yan shi'a ko 'yan suna ba a dukkan musulmi kowa ya ƙoƙari ya lura da yaransa domin ya ga ya haifar da ɗa wanda zai ba da natija a cikin mujtama'an da yake rayuwa gaba ke da su wannan abu ne wanda yake mai kyau da iyaye ya kamata a gyara abin da na kalla na ga yadda yara yanzu aikin su shine harkar shaye-shaye ga baki daya to abin bai min daɗi ba kwata-kwata na ce to ya kamata yi magana akan wannan al'amari so abu na biyu shine to idan bayan sun dawo daga makaranta ya kamata ka samun musu wani sana'an yi iyaye sun dogara majority sukan kai 'ya'yayensu makaranta eh, wuraren koyon ɗinki gareji ko wani abu na daban yanzu yara ba su cika son wannan abun ba to ku canji salon wani al'amari bana mun ba a da shawara kwanaki a kai yara makarantun koyon kwamfuta a wa'annan makarantu yara za su iya kuma za su zama sanadiyan abubuwa fa'aliya da suke a intanet sai ga harkar samun kuɗin suna ya zo ta wannan bangare din so ku nema ma 'ya'yanku sana'o'i na daban-daban wanda zai sababa yaran nan ba za su dinga zuwa suna ɗauke-ɗauken kayan mutane ko ko suna neman kuɗi da wannan kuɗin su je suna harkan shaye-shaye ba lallai dole ne ku lura da 'ya'yanku akan wannan ah, da nan zan yi matsaya na cewa allah ta'ala ya taimake mu allah ba mu sa'a wassalamu alaikum wa rahmatullah